Gobe da labari, eh, kwasha labari, eh, gamu da labari. Eh, ku bani kunnuwan ku zauna don ku ji labari. Bismillahir Rahmanir Rahim. Zuciya kashi na bakwai. Little ko dariya ce ta kusa kama ta yadda ya ba Anisa amsa. Ta miƙe, nafi ma ta miƙe. Har sun fara tafiya na fita jiyo tana son tambayarsa, amma ya katse ta da faɗin ɗazu yaushe kika tafi. Sai ta yi saurin kallon Anisa, kafin ta ce ban daɗe ba ai sai ya ɗaga mata kai kawai ta daure ta ce goben ƙarfe nawa zan zo sanda kika gama abin da kike yi sai ta juya bayan ta amsa da to anisa kuma ta raka ta da harara suna fita ta shagwabe ma ashraf wai ya dizga ta a gaban nafi sai ya murmushi yana faɗin kin san bana son yawan tambayoyin nan amma ke kuma in biki mun ba kya jin daɗi kwanaki sun ɗan tafi don yau kwanan nafi goma kenan sai dai abubuwa da yawa sun canza sam yanzu ashraf ya daina mata magana Dun daga wannan ranar ko gaishe shi ta sai dai kawai ya gyada mata kai tana zuwa gyara mai ɗakin duk bayan kwana biyu sai dai daga ta shiga yake fitowa wannan abin kuma yana damunta sosai sai gidan ya mata zafi ga little yanzu sun fara jarabawa ba zama take ba sannan cikin gida kowa zancen biki ne a gabansa shi yasa yanzu zaman ta yafi yawa a kicin kuma sosai ta fara iya abinci dan yanzu tana nata iya kokarin kamar yadda ta saba yau ma ta je dan ta gyara bangaren ashraf suna gama aikin kicin ta yi wanka ta ɗau abincinsa ta yi gaba dama ya bata mukulli saboda wani sa'in idan baya nan hakan yasa da ta kwankwasa ta ji shiru sai kawai ta sa mukullin ta buɗe karfe goma ne shi yasa kanta tsaye ta yi ɗakin don ta ɗauka ya fita ne sai dai me za ta gani ganin shi ta kwance a dukunkuna da bargo ta leƙa cikin tsoro idanunsa a rafa suke hakan yasa ta sa kusa da shi numfashi yake fitarwa sama-sama sai ta tsuguna sai tun fuskarsa hucin da yake fitowa daga bakinsa yasa ta san yana jin jiki ta kura masa ido kawai hawa yana zubo mata wanda ita kanta bata san tana yi ba a hankali ya dan bude idansa ganin ta yasa ya ciro hannunsa da niyyar yi mata bayani ita ko ganin ya miko hannu sai ta yi saurin rike hannun ya ƙara daure ya bude ido sai ya mamakin ganin yadda take zubar da hawaye sai dai abin da yake ji ya sa ya daure ya ce mata rob zaki miko min ta miƙe da sauri ta shiga duba dube sai ya ɗaga hannunsa yana mata nuni da inda yake da sauri ta ɗauko ta miƙa mai sai ya nuna mata kafaɗarsa ta hagu ya daure da kyar ya ce shafa min a nan kallon mamaki ta mai sai dai ganin idanunsa a rafa suke ta miƙe a hankali amma sai tarsa ta inda za ta fara ganin yadda yake huce sa ta daure a hankali ta ɗan yaye bargon daga ɓangaren hagunsa vest ce a jikinsa shi yasa tana iya ganin gurin tsoro ne ya kama ta ganin yadda gurin ya kumbura da alama bigewa ya ko kuma wani abin sannan ciwon ne saukar mai da zazzabi kallonsa ta cikin tsananin tausayi sai take jin ina ma ciwon ya dawo jikinta a hankali ta ɗebi rob ɗin ta fara ƙoƙarin shafawa sai dai da ta kai hannunta kan jikin nasa sai ta yi sauri ta ɗauke dan da alama maganin zai yi zafi cikin wani yanayi wanda ita kanta bata sani ba ta ce yaya baka ganin zai yi zafi a hankali ya ce nafisa samun ba zai yi ba sai da ta rufe idanunta gamgam kamar ita za a sawa a haka ta saka mai san bata san ma hawayenta yana daga a ba ashraf kan idansa a rufe dan akwai zafi sai dai jin hawayenta a gun ciwon ya sa jikinsa ya sanyi me yasa me dalilinta wata zuciya ta ce ka san na fi da tausayi tana gama mai ta mai da bargon ta rufe shi sannan ta share hawayenta wanda ita kanta ta yi mamakin yadda suke zuba cikin sanyin murya ta ce yaya ka tashi ko wani abin ne ka ci sai ya dan girgiza mata kai alamar a'a ta suka ƙara cikowa da ƙwalla ta ce yaya dan Allah idan kuma wani abin kake so sai a maka yanzu Idan sa ya bude a hankali ya kakaro murmushi sannan ya ce me kika iya da sauri ta ce duk abin da kake so na iya kaji ganin bai yi magana bai sa ta ce dankali aka soya maka da farfesun kayan ciki za ka iya ci sai ya sake kallonta sannan ya ce eh da sauri ta miƙe ta falo ta ɗan zubo a plate ta zo kusa da shi sai ya kalle ta bai ce komai ba ita ma ta tsaya rike da abincin don bata sanya za ta yi ba suna nan haka har bacci ya gaba da shi ta ƙura mai ido a hankali ta ce kayi bacci so biyu kenan ina tsaye ta yi murmushi sannan ta ce sai dai bana jin haushin haka falon ta sake fitowa ta mai da abincin sannan ta shiga gyara har ta gama kuma bai farka ba ita kam zuciya tana raya mata ta je ta sanar da momi halin da ashraf yake ciki sai dai tana tsoro don kuwa ta san halinsa ta kuma kula kamar ba wani shakuwa suka yi ba bata jima ba ta gama aikin sai dai san bata son fita ta bashi shi kadai kuma tana tsoron kar a zo a ganta matsala ta sake faruwa wanda ita kuma bata so haka tana ji tana gani ta waje tana waiwayen ɗakin ƙauye yau tun safe su maman hannu suka shirya ita da datti akan lalle yau ya kamata su je ganin muhallin nafi saboda ai dama bai kamata su je da farko ba sun fito suka tarar da ɗanlita a inda suka yi zai jira su kowa ya kalli lita sai ya ƙara saboda tsananin gayin da ya sha riga ce ta shadda mai dogon hannu sai wandon jeans sannan ya tuttura riga a cikin wandon kana ya kwama wani takalmi sau ciki ko safa babu ya kawo hula irin tamu ta hausa ya dankwafa sannan ya kwama gilas a idansa gefen aljihun wandonsa kuwa ya ajiye wata zargegiyar wuka tsaye yake ya wani karkace sai datta suka ƙaraso. su mama hanna na rike da gari ya yi zafi wanda 'yan uwan nufi suka harhaɗa mata tarkace sufura ne kayan mata ganyayyaki na magani su daddawa kuɓewa busasshiya da dai sauransu datti ya kalli ɗalli ta ce kai amma wannan yaron kana burge ni ni kam da kai ne ma ka aure nafi ba wannan ba ɗalli ta jiyo cikin gayansa ya ce ha ba malam ani na fi ƙarfin nafi sannan ni abin da sa nake son zuwa rakiyan nan ba komai ba ne illa i want to see ashab datti ya juya kai tare da taɓe baki ya ce mu dai mu tafi ba turanci ne a gabana ba sun isa gwaram suka samu wata bos ana ta lodin masu zuwa kano nan suka shige datti dariya yana faɗin ashe ma abin ba wuya mai ruwa ta ɗan leko tana a sai ruwa ɗan liti ya ƙobare cikin salansa ya ce ke mai ruwa me too want water one ta kalle shi ta ce ɗan boko ni bana jin turanci maman hannu ta ce kai mata da hausa ɗan liti ka san ba iyawa ta yi ba sai ya murmushin ƙasaita ta ce oke ba ni ruwa ɗaya nan ta bashi ruwan datti ya ce lallai yaron nan muna zaune don rashin da'a sai ka sai ruwan kai kadai ba tare da ka sai mana ba dan ya kara gyara zaman gilas ɗinsa ya ce ga ta nan ai sai ka siya kai ma shi ko da ta gani idan ya siya sai ya sai ma maman hanne hakan ya sa ya ga gara ya haƙura nan fa mota ta cika suka fara tafiya kano kawu ya kalli momi wacce ke zaune cikin damuwa ya ce hajiya lafiya kuwa momi ta ɗan ja fashi ta ce tunani nake yaushe ya kamata a sa lauyan mahaifin ashraf ya kawo saƙon wasiyar nan kawu ya miƙe zaune ya dafa ta kana ya ce hajiya kar ki damu da wannan ai shi ma yayin cewa a ba wacce ashraf ya fara aura kin ga sai mu bari sai an yi auren kenan ko da ɗan yi dariya sannan ta ce I'm really curious akan me ya aje ma mata ashraf ne wanda babu wanda ya sani sai shi da ya tafi kawu ma dariya yana faɗi ni kaina na kosa na ga menene wannan da ya ce lallai mata ashraf ta farko ya umarta a bawa nan suka shiga tattauna akan al'amarin wanda ba su kaɗai ba kowa ya kosa ya ga menene wannan abun to ni ma dai da sai yau na ji na ƙosa an gani sai dai ina da tambaya wace ce mata ashraf ta farko a ɓangaren na fi kodiyar yadda ta so ta kwantar da hankalinta ta kasa ganin azahar ta yi sai ta yi sallah dan yanzu ba laifi little ta koya mata duk da suratul ikhlas kawai take iya karantawa ko hijab din da ta yi sallah bata cire ba ta yi waje da sauri ta kwankwasa ganin ba a buɗe ba yasa ta samu kulli ta buɗe ko kofa bata rufe ba ta shige da sauri tana fatan Allah ya sa ba wani abin ne ya samu ashraf ba ɗakinsa ta nufa ƙofar tana nan a buɗe da haka kai tsaye ta shiga sai dai me anisa ta gani zaune kusa da ashraf ta riƙe plate a hannunta ta ɗibi fitan dankali tana ƙoƙarin kai masa baki sai ta yi saurin matsa daga ƙofar ta tsaya a jikin bango shi kuma ashraf ya sa hannu da niyyar amsar cokalin sai ta noke ka faɗa tana faɗin ni zan baka hubbi kallon ta yi sai ta kashe mai ido cikin salo tana faɗin daga yau na daina ce maka yaya tunda bikinmu ya matso hubbi na zan dinga kiranka ashraf dai bai ce mata komai ba sai dai ya kula da hijab a bakin kofa nafi da ke laɓa ta ɗan leƙo kaɗan jan abin da anisa ta faɗa sai suka haɗa ido da shi aiko ta juya da gudu ta waje bai ce komai ba haka kuma bai miƙe ba sai dai ya yi murmushi anisa ko ta ɗauka don ta ce mai hubbi ne ya murmushi ta kalle cikin ƙauna ta ce a ah! alamar ya buɗe bakinsa sai ya amshi cokalin ita kuma ta turo baki cikin shagwaba tana faɗin hubbiya maganar saƙon abbanka sai yaushe za a bani kallon mamaki ya mata ya ce me ta ɗan mai hararar wasa kana ta ce haba hubbi na kagu in ga menene take fuska ashraf ta canza cikin ta kai ce kalle ta ce get out sai ta miƙe cikin mamaki ta ce me kuma na yi ya sake faɗin what me kika yi ina kwance ba da lafiya ki rasa me zaki ce min sai zancen wani abu da Allah fita sai ta fara canza idanunta alamun za ta yi kuka ya ce wallahi idan kika min kuka anan sai kin yi da na sani ta kalle shi cikin tsoro ta ce ta ya za ka iya yin abu kai kaɗai bayan ka faɗa ka a kumbura take sai ya juya da kai yana faɗin da san da kika ganni a mace kika gani ke fita na ce ko anisa ta miƙe ta fita cikin takaici shi kuma ya ja tsaki sannan ya tuno sanda na fita ke hawaye sanda ta ganshi a haka da sanda take sa mai magani ya ƙara jan wani tsakin na fuko na fita ɗaki ta koma sai ta rasa me yasa take jin zafin ashraf hubbi ko me hakan oho ta faɗa a fili har za ta zauna sai kuma ta miƙe ta kicin tun da sadatu suka isa birnin kudu aka tsaya aka ajiye wasu mutanen sannan aka ɗebi wasu duk wanda ya kalli ɗan wanda ke sanye da wuka a katara sai ya matsa ya kuma sha jinin jikinsa duk mutane sun yi tsit a mota saboda tunaninsu ɗaya ne wancan me zai yi da wuƙa. haka dai aka yi ta tafiyar kurma shi ma yana kwama da gilas ɗinsa bai ce komai ba haushin shi ɗaya datti sun ishe shi da zancen wai sun gaji har yanzu ba a iso ba wani gida ne kano haka sun isa kacako a nan kwandastan ya kalli kowa ya ce a kawo kuɗin mota ɗan liti ya ce nawa ne ɗari bakwai a ko datti ya zabi da ya ce me ɗari bakwai hauka kuke kun san ma me ɗari bakwai ana haka wanda ke gaban ɗan liti ya miƙe yana faɗin to wallahi an min sata take direba ya gangara motar ya yi fakin sannan aka ce kowa ya fito wanda aka ma satan ya ce wallahi an ɗauke min kuɗi na ɗungurugum sai ɗan liti ya ja tsake ce ko dai baku ajiye kuɗin yadda ya kamata ba ne za ku zo ku ce wani an ɗauke muku na aka fara hayaniya kwandasta da kansa yake tambayar kowa har aka zo kan ɗan liti ya dube shi ya ce kai malam tsakaninka da Allah kai ne ka ɗauka cikin gadara da takaici dan liti ya ce am the one shi har ga Allah ya ɗauka am the one yana nufin am not the one ne nan fa aka shiga zaginsa wasu na cewa dama ba su yarda da shi ba ganin ana mishi hayaniya ya kai hannunsa da niyya ya fito masa aljihunsa su gani don su tabbatar ba komai a ciki aiko direban ne ya saurin rike masa hannu ta baya ya ce me kake shirin ɗaukowa mamaki ya kama ɗan liti zai magana sai ga 'yan sanda nan suka faɗa musu su kansu suna ganin yadda ɗan ya sa wata zabgegiyar wuka a gefen riga suka tabbatar da akwai alamar tambaya a kan shi take suka cafke shi suka ce sai sun kai shi ofis an caje shi datti ya zabura ya ce a radin allah ba ku isa ba raka mu gurin yata fa zai yi sai suka kalle shi suka ce sai dai ku ku koma idan ya dawo yara kaku amma wannan dole ne ya bi mu dan litiko sai ko kawa yake akan a kyale shi amma ina sai ma suka ɗauko ankwa suka buga mai kana suka yi gaba da shi shi ko sai ihu yake yana faɗin wallahi ba ni ba ne Allah Amduwan. Nan fa su datta abin duniya ya dame su. Mama Hana ta ce ai kam dole ne mu koma tunda yanzu ina muka san zamu. Mai mota kam ya ce sai sun bashi dubu ɗaya su biyu. Da kyar dai aka laluba datta aka samu ɗari biyar. Haka ya karɓa cikin takaici suka bar sa a gurin. Datta kam duk ya rikice. Shi da yake son su je gunna fi wannan yaron ya dan bashi kuɗi dan da alama ya ga yaron akwai kuɗi a jikinsa. Mama Hana ta kalle shi ta ce yayi wallahi ba ƙaramin kuskure kai bata ƙara sabo ya daka mata wata tsawa dama yana takaicin bai samu wani kuɗin ba ga gashi nashi ya ƙare yayi gaba yana faɗin ke ni gafara ki bani guri banza kanwan mai satar saniya duba yayi kice ta ja komai ba zaki wani buɗe baki ki ce kuskure na hai kuskuren yar kice ganin ya hau maman hannu tace ce Allah ya baka haƙuri da shi rabi iya watsa ruwa a jikinsa wajen sa kaya ko kamar yayi ihu haka dai ya daure ya sa riga kana ya ɗauki mukullin mota ya waje da niyyar zuwa asibiti yana fita umma ta kira shi hakan ya sa ya ƙara sagunta falo suka shiga bayan sun gaisa ya kalle ta ce umma ya aka yi da ɗan yi murmushi ta ce dama tun jiya nake son magana da kai sai ya kalle ta kawai bai ce komai ba gana haka yasa ta ce yanzu saura wata ɗaya da sati biyu bikinku da anisa shi yasa nake tunanin kamar ya cancanta a bata saƙon mahaifinka ko wani kallo ya mata wanda ita kanta bata san me yake nufi ba sannan murmushi ya biyo baya ya ce ashe har na bada sadaki an shaida kenan umma ta ce mene ya wani irin murmushin raina hankali sannan ya ce a iya sani na wanda ya bada wasiyar nan cewa ya matata ta farko ba na jin ya ce mata da na kusa aura ta kalle shi sannan ta motsa kai za ta yi magana sai kawai ya miƙe yana faɗin ina da abin yi umma sai an jima ta bi shi da kallo cikin maimaita kalamansa sanda ya magana sam kwakwalwarta ta kulle amma yanzu kam da take maimaita kalaman ta fahimci banda tsananin rainin hankali babu abin da ashraf ya mata shi kam da bacin rai ya shiga mota ya yi tunanin zai iya tuƙin sai dai jin zafin da kafaɗarsa take masa yasa ya kira direban momi ba a daɗe ba ya ƙara so nan ya ja shi suka fita ya kwantar da kansa akan kujera ya limshe idanunsa me ya dalilin da ya sa mutane suka damu da abin da mahaifinsa ya bari fatiya an ɗaura auren ashraf da nafisa yar gidan datti abin da ya faɗo mai a rai kenan sai ya kalli direban ya ce adamu kai ni wajen malam yunusa to direban ya amsa sannan ya murɗa kansa tiyarin sun yi tafiya sosai kafin suka iso wata katuwar makarantar islamiyya nan ya yi fakin ashraf ya fita wani babban ofis ya je ya kwankwasa daga ciki aka mi izinin ya shiga sannan ya murda kofar ya shiga malam na ganin sa ya miƙe cikin farin ciki ya karaso kusa da shi ya miƙa mai hannu alamar misabiha shi kanshi ashraf ɗin ya saki fuska sosai nan shi ma ya miƙa masa hannu suka gaisa cikin girmamawa kana ya nuna ashraf guri ya zauna sai ya gaisuwa tare da tambayar juna bayan rabuwa dattijan malamin ya ƙara washe baki yana faɗin muhammad sam ka daina ziyarta ta Ashraf ya yi murmushi ya ce wallahi malam uzuri ne ke hana ni zuwa. Sun jima suna gaishe gaishen su kafin Ashraf ya dan gyara murya ya ce malam ina cikin wata yar matsala ne wadda duk duniya nan babu wanda na sanar kuma babu wanda zan sanar wa sai kai. Malam Yunusa ya kalle shi cikin kula ya ce ina jin ka. Ashraf ya shiru yana tunani. Malam ya ce Muhammad kar ka boye min komai. Sai ya kasa da kanshi. Nan ya zayyane mai kaf abin da ya faru sannan ya ɗora mai da wasiyar mahaifinsa. Malam Yunusa ko hankalin shi ya tashi da jin wannan al'amari ya kalli ashirar ya ce to sai da taimako ne ya sa ka aure ta sai dai muhammad ina son tunasar da kai aure ko da wasa aka yi shi in dai har an yi shi akan yadda addinin musulunci ya ce to tabbas wannan aure ya ɗauru sannan haƙƙin matarka na ka. ya kalli malam cikin tsananin damuwa ce malam da ina tunanin saki da sauri malam ya ce kul muhammadu akan me ba taimako kake son yi ba me amfanin taimakon kenan sai jikin ashirabe ya sanyi ya ce malam to yanzu ya zan yi da ita a ƙauye fa take ko in ce a riga yarinya da bana jin cikakken sallah ma ta iya bata san komai na rayuwa ba a takaice shekarunta ma ina jin ba za su fi sha shida ba malam me malam ya murmushi ya ce ji duk bata iya komai ba amma ina so kai min alkawari guda ɗaya ni kuma zan taimaka maka ashir bai ce na me kenan malam ya nusa ya murmushi ya ce ina so ka sa ta a makaranta in ma ta kwana ce ko ta je ka ka dawo ka kula da cinta da shanta da suturarta har ta kai shekaru ashirin zuwa da ɗaya idan har aka kai lokacin baka ji komai a tattare da ita ba ina so ka bata takardarta ita kuma sai ta nemi wani ta aura cikin rashin damuwa ashirabi ce nama wannan alkawarin malam ya murmushi sannan ya ce game da wasiyar mahaifinka kuma ka san yadda za ka yi karabi lafiya da 'yan uwanka don kuwa wannan wasiyar ta matar da ka aura ce ba ta wadda za ka aura ba ashirabi ya shiru yana tunani lallai akwai cakwakiya idan har ba zai ba a nisa wannan wasiyar ba yana wannan tunanin ya ji malam ya ce za ka iya jinkirtawa zuwa sanda ka rabu da matarka sai ya yi shiru sai dai ya san wannan shawarar ita ce daidai sun yi sallama ashir bai ajiye mai kuɗin tallafin makaranta kamar yadda ya saba sannan ya tafi ya shiga mota suka kama hanya asibiti a mota ma aka yi shiru bayan sun fito daga asibitin tunani yake mai zurfi a ina zai sa nafi makaranta aƙalla dai shekarunsa za su yi ɗaya da little bambancinsu little tana da ɗan jiki sai dai nafi siririya ce sosai kuma tana da tsayi Ga shi ko alfabet bata iya ba ya ɗan juya kai ina zai sa sata yarinyar nan dai babu mai amsata ko a js1 ne to a hakan ma js1 ɗin ya mata ƙanƙanta saboda ita ba yarinya ba ce ya yi ɗan ƙaramin tsaki lalle dama malam wahala ya ɗora mai san bai ji sanda direban yake ta ce mai oga ina za mu ba can bayan ya gama tunanin ya kalli adamu ya ce adamu me muke jira ne adamu ya dan saki fuska ya ce tun ɗazu nake ta tambaye ka ina za mu je ban ji ka ce komai ba sai ya tsaki sannan ya ce mu tafi gida tunani ne ya min yawa hmm. ai ashraf tukunna ma domin ba karamin asamin malam yunusa ya baka ba shin ko za ta sami yin makarantar masu saurare gobe da labari muna labari ku biyo na muje sai mun zauna eh aro na kunnuwan ku da ba mai tashi eh gobe da labari kuma so kusa kwasha labari eh, gobe da labari kuma so kusa za ku ji labari